yayin da bukukuwan kirsimeti da na sabon shekara ke kara matsowa a najeriya matsalar karancin man fetur na fa ci gaba da ta'azara, lamarin da ke ci gaba da zama babban kalubalen da ke damun al'ummar kasar kamar sauran jihohin najeriya yanzu haka a jihohin adama da taraba dogayen layuka mutum ka iya gani a wasu gidajen mai kalilan da ke sayar da mai kuma akan shafe awanni kafin a samu man kamar yadda waɗannan masu ababen hawan ke cewa matsalar ta zama wani abun ta abun abun abun kuma abun al'ajabi kaman kakan ɗauki lokaci kafin ka samu mai domin akwai kwana na ga layukan na kaman awa na kuke a layukan ai wani zubin mutum wuni yake yi a nan kuma karshen ta ma ka zo ka wuni baka samu mai ba shine babban matsalan mutum ya zo tun da sassafe ya bar ayyukansa gaba ɗaya ya zo yana bin layi sannan kuma da ƙarshe ƙarshen ta ma za ka zo baka samu ba ga layi malam za ka zo ka kwashi awa biyu uku wani lokaci ma yinin gaba ɗaya ba tare da ka samu wannan ba me yake faruwa ne a ƙasar nan wannan mutane an ce an biya su kuɗi kai ka tunanin za ka samu mai yau ina ko to ganin dai alayi in ya yiwu na samu to kalas in kuma bai yiwu ba kaga dai ganin dai yanzu alayi to koya lamarin ka iya shafan bukukuwan kismeti da na sabon shekara ga dai ta bakin dr amoga kyaftin na wani malami a jami'ar kimiyya da fasaha ta modibo adama da keyola wanda shi manatar yana neman mayarwa a jallo zai shafi harkan kirsimeti da, da, da, da sabon shekara kawai ba ko harkan gwamnati ma harkan ba da karfi akan ayyuka da aka ga ma'aikata za su fita su suna neman mai su kwana biyu a layin mai bayan da ya kamata suna ofisoshinsu suna ayyuka wanda zai sa kasa ya ci gaba wanda zai kawo eh, alheri a asusun kasa amma wayannan lokutan su duk sun wuce don kawai mutane sun tafi suna neman mai. To sai dai kuma yayin da masu ababen hawan ke kokawa su ko yan kasuwar bayan fage wato yan bumburutu ko kuma black market kasuwan su ce fake buduwa ko da yake suka ce suka raba riban ne da jami'an tsaron da kan zo karban na goro. A gidan mai din dai muke dan cuwa-cuwa mu sha a mashin a keke na pep din muna weldi wani katon drum mu zo mu ja a haka dai muke tafiyar da harkokin mu. Cikin dare kuke za ku koya? A da rana da rana za mu je layi ne za mu bi wata rana wata rana kuma za mu samu a kamfani to ka san kamfanin nan mutane akwai manya-manyan diloli wayanda suke siyan kaman tanka zo su rarraba mana irin durom durom haka Ko abin kuke ba su ne eh to muna siya daidai wa daida alhamdulillah kuma muna samu na kashewa to ya kaman batun jami'an tsaro da su eh, muna fama da su gaskiya don su in sun kama ka kafin ka rabu da su to lallai wata rana sai rabin jarin ka tafiya gurin su amma an ce suna zuwa ku suna karba eh suna karba ko yau da safe din nan ma akwai waɗanda suke zuwa su karbi any monday suna karban 200 a har kullum jami'an hukumar kula da albarkatun man fetur ta DPR kan yi barazanar rufe gidajen man da kan kare doka kamar yadda aka rufe wasu gidajen mai a jihohin adama da Taraban. Injiniya Musa Hakim shine babban jami'in hukumar ta DPR a jihohin Adamawa da Taraba. To a gaskiya mu dai muna yakacin kokarin kanmu mukan tura mutanen mu su je su tsaya a ji a tabbatar ko an soke kayan nima ma da kaina nakan dan fita in je station ɗin in jan duba abin da ke faruwa a yanzu haka ɗin akwai tasha shida ne wanda muka kama suka karya doka ya zuwa ma lokacin aiko da wannan rahoto tuni har wasu masu motoci suka fara ajiye ababen hawan nasu aka koma hawa keke na yayin da wasu kuma suka koma taka sayyada wanda kuma kawo yanzu ma ba a san lokacin da wannan matsala zai kare ba ibrahim abdul aziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya